wanda mun tafi da dama ranar nan satin da ya wuce ana yi mana magana akan kissoshi na cewa waɗanda suka wuce gabanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yadda suka yi tawaye wajen bin dokoki da sakamakon da aka yi masu saboda haka za a ci gaba da taƙibin abin da ya biyo baya shine ci gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وما كنتم تفتكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يهشر أعداء الله إلى النار النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم

شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قالوا أنطقنا الله الذي خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن أرضاكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فالنار لهم وإن فما هم من وإن فما هم من نعم بارك الله فيكم ودنا سوني ايوي كمان تعقيبات taƙibat aka ce wa A yuhsharu a'da'ullahi ilan an-nari fahum yuz'un ranar lahira wannan rana da ake maganan nan ake gargadi kowa ya kiyaye ta rana ce wadda ranar za a tattaro wato makiya Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka yi tawaye ba su bi abin da aka ce masu ba za a tattara su zuwa wuta fahum yuzaun suna cunkoson juna wannan suna turereniya wato za a je ku kalli yadda za a misalta abin wato za a sa su su layi su nufi wuta to waɗanda suka je za a tsaida su a bakin wutan waɗanda suke ƙarshen baya sai sun tadda su a wurin sannan bayan haka nan abin kaɗa su a ce su shiga gaba ɗaya shine yuzaun haka za a sa su a cikin wutar gaba ɗaya wani ba zai riga wani shiga ba ballantana a ce ya riga shi fara shan azaba shi ya ji sauki so ake su fara shan ta gaba ɗaya kamar yadda muka karanta a nan ran nan cewa idan aka tura 'yan wuta zuwa wuta lokacin da suka gane wuta ce suka ganta miraran sadda za a ba da umarni a ce su nufi wutan Oshirun, Ladina, zalamu wa azwajahum wa ma kanu abuduna min dunillahi fahaduhum ila siratil jahim lokacin da za a ce a tattara waɗanda suka yi zalunci suka yi shirka suka yi kafirci da su da abokan yin sai a ce ku nuna masu hanyar wuta ku ce su tafi lokacin nan tafiya za su yi ba sa jayayya saboda suna ganin watakila wani abu ya sa a yi tunani ko a sauƙaƙa masu ko wani abu saboda haka ba maganan musu ba maganan gardama za su kama hanya ne su nufi wuta saboda sun sha wahala a tsayuwar hisabi saboda haka suna ganin kamar in an je wurin ma alaman za a ji wani dama dama ne saboda in aka sha wahala a wajen tsayuwa ta hisabi kowa zai gwammace a yi hisabin nan in ma wutan mutum za ya tafi wutar kawai saboda masifar cunkoso da masifan wahala da mutum ya sha wani ya riga ya nutse cikin gumin shi ma saboda gumi wasu sun yi kuka tun suna kukan hawaye har sun koma suna kukan jini saboda masifar da mutum ya gani a wurin to saboda haka za su gwammace a yi hisabi kowa ya san matsayinsa to sadda aka tara waɗanda suka yi zalunci aka ce su nufi hanyar wuta za su tafi sai su kama tafiya to idan aka je wurin wutan ita wutan tun daga nesa ake fara jin zafinta domin ita an bu abun nan dinta, ita aljanna an buɗe ta yin ita ce daga nesa ake jin kamshi. amma ita wuta ba a buɗe ba ai kaga za su tafi ko saboda haka ba sa jin zafinta ba sa jin raɗinta suna guda suna ta tafiya sai a ce a tsaye da su a yi masu tambaya a hanya sai aka ce waqifuhum innahum mas'ulun a tsaye da su a tambaye su tukunna malakum la tanasarun me yasa ba za ku kawo wani ya hana ku je wuta ba nan za a fara tambayar su ku nemo wani mana wanda zai taimake ku ku shiga wutan nan ba magana sai aka ce bal humul yawma mustaslimun yau sun miƙa wuya ba magana saboda aka sai su tafi to in aka je bakin wutan nan wanda suka isa na farko sai a tsaida su a bakin wutan dan dama ba a buɗe ba kowa sai ya iso duk yawan su da za su shiga wutan nan sai sun iso kaga sun ƙara yin wani cinkoso ko sai a ce to su shiga gaba ɗaya to nan ne za a yi ture-ture domin mutum wannan na nokewa kada ya shiga wannan na nokewa da yanzu sun ga azaban nan za su shiga to nan ne aka ce mala'ika sai ya sa guduman shi sai ya yi duka kawai cikin taron nan ya banga za su duka ɗaya idan ya yi da guduman nan tashi to ka kwatanta wani gari da ka sani a Najeriya wanda ya fi yawan jama'a duka ɗaya nashi to zai sa wannan tawaga gaba ɗaya za su wada wuta gaba ɗaya a lokaci ɗaya kuma mala'ikan nan ba guda ɗaya ba ne waɗannan zabaniya wannan kewaye mutanen za su yi ko ta ina bugu suke kawai a shiga ba magana mutum ya ja da baya wai ya ce a'a ko ya ce wani abu in ya ga dukan nan to gare ya shiga ya tsunduma kawai cikin wutan na ma ba wai da san shi bane ai duk makas kawai ake yi ciki to shine nan za a zo a kawo su bakin wutan nan yau sharu da zadda za ta fahum yuzaun suna cin koso da juna sai na farko sai sun tadda na ƙarshe ba wai za a yi ta shiga ba ne wani ya tadda wasu ina gaba ɗaya za a bari sai sun zo sannan su shiga gaba ɗaya hatta idza ma ja'uha lokacin da suka zo wurin wutan za su shiga suna wannan cinkoson za a ce ku tsaya tukuna shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu a lokacin nan kowa sai ya tabbata shi dan wuta ne domin a lokacin nan da kunnuwansu da idanunsu da fatar jikinsu za ta yi masa shaida kan abin da suka aikata kunne zai ce da ni aka jiyo ido zai ce da ni aka gano fata za ta ce da ni aka yi ɗazun nan muka gama karatu aka ce da mutum zai suranta cewa duk abin da yake yi ko a ina ne Allah na jin shi Allah yana ganin shi Allah yana sane ba zai aikata ba sai da ya manta da abin da zai biyo baya sannan ya aikata aka za masu da suka ga haka kuwa wa qalu li juludihim sai su koma su ce ma fatar jikin su lima alaina saboda za ku saboda me za ku yi mana mummunan shaida Ha! ai ku ne muka yi taimawa ba can da muka karanta a hadisi ba sai ce ai akan ku ne muka sha wahala duk ku muke kare ma abubuwan dan ku ji daɗi ne na ai ran nan ba magana sai su ce masu me yasa za ku yi mana mummunan shaida qalu an taqana Allahu an tsaka kulli shay su ce Allah wanda yake sa komai ya magana ne mana magana ya ce maku mu yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma dama ai shi ya halitta ku tun farko wa ilaihi turja'un kuma yanzu zuwa gare shi aka dawo da ku ba abin da zamu iya yi mu ma an samu ne dole mu yi magana wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum juludukum kuma ai da can lokacin da kuke aikata saban nan ai ba ku jin kunya ba ku damu ba cewa wannan fatan naku ta rufa maku kunnanku da komi da idanunku da fatan ku su rufa maku asiri su ɓoye maku ai ba ku yi ba dama da ba ku damu ba sau da yau dan an faɗi ne a gaban mu kuka yi walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun ku ba ku tunanin cewa waɗannan za su ba da shaida ba ko ba ku ɓoye masu ba gaban su kuka yi kun yi ma Allah zato ne kuna zaton cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikata bai sani To mu ma gashi na yanzu an ce mai magana mun yi magana dalikum zannukum alladhi zannantum bi rabbikum wannan mummunan zaton da kuka yi ma ubangijin ku wanda ba daidai ba ardakum shi ya kai ku halaka shi yasa kuka halaka da kun gane abin da ake gaya muku da wannan abu bai same ku ba wa asbatum min al khasirin wannan yasa kuka waye gari daga cikin tababbu dan haka ko kun yi asara ba ruwan mu ba abin da muka yi wa in yasbiru ko dai su yi hakuri fannaru naru wuta ita ce dai makoma ko ai hakuri ko kada ai hakuri ba yadda za aka je aka ce mutum wuta zai je ko kai hakuri, ko ka daure ko kai ma duk ma abin da mutum zai ya daɗe bai yi ba fa in a tebu, idan aka nemi mutane suka nemi a ba su wani uzuri su faɗi uzuri su ce wai ga dalili ai fa ma hum min al mu'tabin ba wani uzuri da za a basu su kawo domin yau an riga an shiga hannu yanzu ne mutum yake da dama ko yake da uzurin ya tuba ko ya kawo wani dalili amma lokacin da aka shiga hannu aka ce ga wuta ba maganan ba da uzuri ko hanzari magana ta ƙare sai dai a shiga wuta kawai la mahila ba makawa la mahala ba wani wurin kaucewa sai dai wuta ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta waɗannan su ne ayoyi kamar yadda kuka ji sharhul kalimat fahum yuza'un haka za a taho da su ayyuhu basu awwaluhum kun gani za a tare na farko liyal haka akhiruhum saboda na ƙarshe shi ma sai ya iso liyusaqu ilan nari mujtami'in saboda a tura su cikin wuta gaba daya saboda kada wani ya riga wani shiga hatta idza ma ja'uha ay hatta idza ma ja'uha ay ja'u ala ay alanna ay anna har lokacin da suka wuto kawo bakin wutan nan nan za a tsaya bayan masu fannin lima kanu ya'malun abinda suka aikata min zunubi wal ma'asi dukka za a yi masa shaida kowa zai ce kafa ta ce da ni akai in kowane zunubi kowace gaba za ta faɗi ta ce ita da ita akai wa huwa khalaqakum awwala marra Allah shi ya halitta ku tun farko ai bada khalqakum fi dunya ai shi ya fara halitta ku tun farko a duniya fa khalaqakum thumma amatakum thumma ahyakum Allah shi ne ya halitta ku tun farko sannan bayan haka nan ya kashe ku kuma ya raya ku shike da iko akan komai wama kuntum tastatiruna lokacin da kuke aikata zunubin nan a fili kuke ba ku boyewa inda irtikabikumul fawahisha lokacin da kuke aikata alfasha kuna abin da kuka ga dama wa dhunub da kuma waɗannan zunubai ai tastakhifuna min an yashhada alaikum sam'ukum da kuna renawa kuna tunani kuna ganin kaman jin ku ba zai muku shaida ba wa absarukum fatarak wannan fa wa ko alfawahisha wadh-dhunub ta yadda da inda kun yi tunani za a zo radda za a ce waɗannan su muku shaida da kun ba zunubin nan amma ba ku ji ba walakin zanantum anna Allah la ya'lam kun yi tsammanin Allah bai sani ba ai walakin inda irtikabikumul fawahish lokacin da kuke aikata alfasha zanantum anna Allah la ya'lamu dhalika minkum kuna tsammanin Allah bai san kuna yi ba domin inda mutum zai zo kamar ɗazu da muke ba da misali yau a ce mutum in kana ganin girmansa kamar yanzu mutum a ce mahaifinsa a ce matashi yanzu ya ɗauko wata yarinya ya kulle a ɗakin shi sai mahaifin shi ya zo ya ƙwanƙwasa ƙofa ya ce wane ya ce ba ni aron caja ko kuma dutsen guga na nan a ciki ba ni zan yi guga zai ce baban ya shigo ya ansa ya san abin da ya ɓoye cikin ɗakin ne ya ce shigo in ko dai ba irin yaran yanzu ba ne da suka rena iyayen zai wahala ya ce baban nan shigo zai ce baba da Allah kai hakuri in kama karshen ta ma ya ce yana ma goge wata riga ne bari ya sauri ya gama ya kawo mai a cikin gida ba sai ya tsaya bakin kofar ɗakin ba saboda yadda za a yi ta sulle ta sulle ko kuma ita ya ce ta ɓoye saboda kada baban nan ya gani to amma ya manta Allah na ganin sa barawo sadda zai sata da yake sando ko ya bari sai ya zo da daddare mutane fa yake tsoro kar su gan in ya ji motsi sai ya laɓe shi ma amma baya tunanin Allah na ganin shi yadda fa Allah ke ganin abu cikin tsakar rana haka yake ganin shi cikin tsakar dare shi yasa aka ce mu rike waɗannan sunayen da ma'anarsu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin yanzu ita wadda za ta je ta yadda wani ya ɗauke ta ya kai ɗakinsa ta tuɓe kaya da ta san kyamara na ɗaukar ta ana gani live zuwa gidansu za ta bari a haka duk da yaran yau fa suna yi tunda yana ganin hotunan sun sun yadda amma ko su da suke ake ɗauka su hoton ba su san sanda ake ɗauka hoton ba ba ƙiri ƙiri ake masa suna gani za su yi wannan abin a ɗauke su hoto ba to yau da an san akwai kyamara live tana yi amma a gidansu ana kallon ga inda ta je live kuna ganin za ta yi to amma fa an san Allah na gani ku duba wani malami nan da ya bada misalin wata yarinya malam kwanaki abun takaici abun bakin ciki yace wani ne ya zo ya same shi shi ma yana kuka yana nuna mashi nadaman abin da ya yi to shi kaga yana da dama don zai iya tuba ya ce shi ne ya tashi ya je ya ɗauki yarinya a cikin a gidan iyayenta ya ɗauke ta a motar shi ya tafi da ita ya je ya lalata mata rayuwa ya ba ta maƙudan kuɗi ya ɗauko ta ya dawo da ita inda ya ɗauke ta nan yana ajiye ta a mota bai matsa ba ita kuma tana sauri ga kuɗi a hannunta ta samu tana sana sauri malam tana tsallaka mota ta bakke ta banke ta ta fasa ta gaba ɗaya ta raga raga da ita da kuɗin da ita gaba ɗaya ya tunanin shi yarinyar nan ko wanka ba ta samu ta yi ba za ta mutu ta je gaban Allah da janaba ta haram ta je ta samu kuɗi kuma kuɗin da bata ma ci ba ya za ta ce ma Allah kullum fa ka rika tunanin in ka tashi za ka sa kanka cikin haɗari ka tsaya ka kalli wannan al'amarin da ka samu kanka da za ka mutu a tada ka gaban Allah Allah ya ce me yasa kan mi ka mutu mi za ka ce masa manasha ala shay'in mata alaihi wa bu'itha alaihi duk mutumin da ya rayu akan wani abu kuma akan wannan abun zai mutu sannan kuma akan shi za a tada shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zaɓi na kirki ya mutu a kai a kan shi za a tada shi wanda ya zaɓi na banza ya mutu a kai a kan shi za a tada shi ku diba saboda a gaya ma wannan maganan ka gamsu cewa akai mutumin da ya harama da hajji ko ya harama da umra idan ya mutu to a rufe shi da wannan kayan haraman nashi ka a rufe mai kai ka a shafa mai turare ba za a sa mai su ba saboda yana cikin harama da hajji saboda me saboda idan aka tada shi ranar kiyama a gaban Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tashi mulabbiyan sai ya tashi yana cewa labbaik Allahumma labbaik saboda shi akan ya mutu to haka zai tashi labbaik Allah sharika haka zai fadi gaban Allah gaban inda za a nufa ana ta tafiya shi dai yana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak saboda shi akan haka ya mutu to kowa ya zaɓan ma kanshi akan abin da yake so ya mutu kuma ya haɗu da Allah akan haka kowa ya tanaji amsa a halin da mutum ya mutu a ciki idan ka mutu akai aka tambaye ka akan me ka mutu ka faɗi halin da kake ji ba za ka fi kunya in ma baka faɗi ba gaɓoɓinka za su yi shaida balantana ma dole mutum ya faɗi can ba wurin ƙarya bane ba wajen falle walle walle bane la rawawa na fiha ba maganan kwanto a can dole mutum ya faɗi gaskiya sha'a am aba ko ya so ko ya dole sai mutum ya faɗi gaskiya da kanshi ba wanda za a ɗauka kuma ya tafi wutan nan a kai shi wuta face sai ya ɗaga hannu ya ce mun gode ba a zalunce mu ba mun san mun can ba inda muka cancanta sai wuta Allah ka tsare mu saboda haka haka za a yi masu za a kora su a kai su zuwa wannan wutan wannan mummunan zaton kuma na rashin ba su san za a yi masu shaidan nan ba shi ya ja su ina ba ku misalin ɓarawo in zai sata fa san yake yi ko kuma ya zo da daddare saboda me saboda kada a gan shi ko kuma ya abin nan wata rana wani shaye-shaye fa yayi kawai malam ya zo da rana tsaka ana ma azumi yaga kawai yamma ta yi wajen la'asar masu biredi sun kawo biredi him sun ɗora a kan tebur ana jira masu masu masu masu masu masu saye su zo su ta saye saboda za a sha ruwa kawai shi da ya zo ga biredin nan an tara kawai to ya bugu shi bai iya gane dare sai fara sanda shi ma zai ɗau biredi sai jama'a suka ce ku za ku ga izgan yaran nan ku ga iko Allah wai san da fa yake zai saci biredi yana ta san da sai ko zo ya san da ya ɗebi guda biyu <laughs> sai da ya gama ɗiba kawai aka zaka kibe shi da bari aka je ka kai baka sai da rana bane ya haka bai gane rana bace wallahi ina gaya maku mutum in ya gama sifar ranar tashin alkiyama haka zai bugu ya rasa ma a ina ne ku duba qur'ani يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Ya ku jama'a gaba ɗaya wannan kowa aka kira ku kiyaye Allah kun ga girgizar tashin alkiyama abu ne mai girma Yau yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zata hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid ya ce a ranan za ka ga mutane za ka ga mai a ranan nan mai ciki za ta haifi abin da ke cikinta ko wata nawa ne saboda tsoro sai ta haiho shi mai shayarwa ku kalli yadda iyaye mata suke son 'ya'yansu amma mai shayarwa za ta jefar da ɗan nan kawai ta tashi gaba ɗaya saboda tsoro wataran nasa su sukara zaka ga mutane kaman sun bugu ne su yi nan da gudu su yi nan wa ma hum bi sukara Allah ce ba buguwa suka yi ba Walakin na walakinna azaballahi shadid azaba Allah ce suka gani mai tsanani ita ta sa kawai suka rude gaba daya tun inda zai sa kanshi babu maganar sutura ku duba da mama da 'ya'ya da kanne da yayye da kowa zai tashi tsirara yanzu nan da kowa zai je gida malam ka shiga bayi kai tsirara ka kaddara ka ce yanzu ko dai ka fito a haka kayo kofar gida ya za ka je kowa ya je kalli kanshi a madubi ka ga yadda kake ka ce yanzu ko dai a ce a haka din nan a ga kawai ka fito waje to amma wallahi ranar lahira kowa haka zai tashi da surukai da 'ya'ya da manya da ƙanne da kowa amma saboda masifar wannan yinin mutum bai iya kallon jikin shi ma balle ya gane yadda yake ballanta na har ya kalli wani shi kanshi mutum bai damu da ma halin da yake ciki ba mu yi ta kanmu kafin wannan ranar saboda haka waɗannan haka aka ce masu da kuna tuna wannan ranan kowa yana tunawa ba za ka ɓoye kai sabo a wani wuri ba ba za ka kulle ba mu fa musulmi ne ya jama'a ba mu buƙatar sai an sa mana soja ko sai an sa mana ɗan sanda ko sai an sa mana wani sannan ya tsare mu mai gaskiya in muna da tunanin cewa rabbul ibad yana kallon mu ubangijin bayi yana ganin duk abin da muke in mun yi daidai ya gani in mun yi ɓanna kuma ya gani da haka wannan nan su ne abin nan kuma mala'ikun da ke can nan in aka kama ka wani lokaci ba ka yi ba daidai ɗin ba ma inda za ka gutsuro abin da ka samu ka samma wani cikin wanda ya kama kan bance duka ba sai kyale ka to can mala'iku ba su san ka ba ba sani ba sabo la a Allah ma amarahum wa na ma Umaru? ba su saba ma Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya umarce su na aikata duk abin da ya sa su saboda haka haka za a yi wannan rana kowa ya ta kan shi. fa in saboda haka ko ai hakuri a wuta ko kada ai yake cewa wannan ba ai wallahi tabaraka wa ta'ala zai ba su wannan umarni ai wa ma kuntum tastatiruna ba ku boyewa da kuna wannan banna da kuke yin sabo zalikum wannan shine yasa abun ya zama ardakum ai ahlakakum ya halaka ku wa in yasbiru in ma za su yi hakuri fannaru mathwal lahum ko dai su yi hakuri ko kada su yi wuta da ita ce makomansu. ai fa in sabaru ala al in za su yi haƙuri akan azaban nan fannaru mathwa ai ma'awa lahum ita ce makoman su ba wani wuri wa in yasta'tibu ko da za su nemi a basu uzuri ay yatlubul utba wa wahiyar rida su nemi wata yarda dan a gamsar da su fala yu'tabuna ai la yarda anhum Allah ba zai yarda su yi magana ba hadhihi haluhum abadan wannan shine halin su har abada Allah ka tsare mu ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi ma zala siyaqul karim fi da'awati quraishin ila usulid dini at-tauhid wan nubuwati wal ba'th wal jaza har yanzu jerin magana bai gushe ba yana mana ƙarin bayani ne yana bayyana mana kiran da aka yi ma quraishawa zuwa ga usulud din zuwa ga tushen addini shine tauhidi ta Allah tabaraka wa ta'ala wa nubuwati sannan su yadda da annabtaka manzon Allah sallallahu alaihi su yadda lalle manzon Allah manzon Allah ne sallallahu kuma ba yadda za a yi mutum ya tsira Alahira lahira bai da wannan aqida ba yadda ba cewa dole bayan kace ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu dole ne sai ka yadda tasdiquhu fi ma akhbara ka gazganta manzon Allah duk abin da ya bada labari sai ka yadda da'atuhu fi ma amara kai masa biyayya akan abin da ya umurni ijtinabu ma naha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da ya hana kuma ya tsawatar wa Allah yubadallaha illa bima shara sannan ba za ka bauta ma Allah ba sai da abin da ya koyar al ibada mabniya ala al aslaini al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dole duk ibadar da za ka yi nan ba na farko dan wa ka wa ya saka dan wa ka wa ya saka sannan kuma ka gamsu da wannan ka yi don Allah dan shi ya ka, sannan wa ya koya ma in kaukayi ta yadda ka ga dama to za ka ga kai ma yadda baka so dan haka kowace ibada sai ta zama haka shi yasa ibnul qayyim cikin igathatul lahfan yake cewa kowane mutum lahu diwanani yana da wasu littattafai manya-manya da za a buɗe masa a lahira waɗannan su ne na farko na auna aiki kamar yanzu wanda ya accounting ne sai a ce maka books of original entries waɗanda za a sa maka su ne cash book ɗin duka kowane bayani sai an sa su books of original entries a nan za a sa komi guda ɗaya littafin akwai alama lima na biyu shine kaifa lima yana tambayan akan dammi me kai aikin wa ya ka? kaifa yaya kai ya koya ma bil kaifiya wal kimiyya kaifiya yaya aikin kimiyya guda nawa idan ko mutum bai bi wannan ba yayi aikin banza jiya muka magana akan wata wata kungiya wadda ake cewa as-sumainiyya ana maganan ta wace ce al-barahima aka ce asalin wata kungiya ce a Hindu take ita wannan kungiyar gani take ba ma amfani aiko manzanni saboda haka ita abinda da suka ga dama kawai su suke yi duk abin hankalin su yace mai kyau ne sai su ce mai kyau ne wanda yace bai da kyau su ce bai da kyau wanda suka rasa ko mai kyau ne ko mara kyau ne suka basu gane ba sai su kalla daidai bukatar su in suna da bukata abin su yi in ba su da bukata su ce ba za su yi ba saboda haka ba su yarda da annabawa ba gaba daya ba sa gani to wanda di ya bin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi a lahira ba inda zai bi domin da aka aiko shi an toshe kowa kowane annabi yana da daidai zamaninsa da aka aiko manzon Allah an kulle zamanin kowa sai zamanin manzon Allah kowa sai ya bi ta bayan shi in dai mutum yana so ya tsira lahira wallahi sai ya bi ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in koyi abin da ya ga dama zai ga abin da baya so saboda haka za a yi masa su to ba su yadda ba wannubuwati wal ba'thi za a da sakamako wa fi hadha siyaq arada ardun li mashhadin min mashahidil qiyamah to a wannan wurin sai aka ce bari a dan yanko mana wani kamar a ɗan yanko mana wani episode ne wanda za a nuna mana game da wani abu na incidents da za su faru a filin ƙiyama kaɗan kafin a ci gaba domin akwai saura an ɗan yanko mana bayan an gama da waɗancan adawa da samudawa an faɗi sakamakonsu sai aka ce bari a ɗan yanko mana wani labari kamar a gitta mana ana cikin magana a wani magana sai kuma a iltifati sai a koma a ci gaba da maganan da ake sai aka ce bari mu ɗan tsaya a fara hasko mana filin kiyama tukuna yadda za a je ai kun ga ummul ne wata rana da ta ji annabi yana ta karatun qur'ani yana bisa ya jingina ya sa kanshi a bisa kawunta yana ta karatun qur'ani sai har ya bacci ya ɗauke shi bayan nan sai ya ji ta kawai tana zubar da hawaye ya ji fuskar shi ta jika da hawaye hawaye sun zubo masa ya bude ido ya ce ya Aisha menene kike ma kuka ta ce tunawa ne da lahira sai kawai ya bar ta ci gaba da kuka ta yi kuka ta kuka ya farka ya ganta na kuka ta ce wai ku annabawa in an je lahira za ku tuna da iyalan iyalanku za ku tuna ku ce ga ya ce ya ce ai wuri uku ya Aisha ba wanda zai yi ta wani kowa ta kan sheki kin ga ran da za a taso filin kiyaman nan a tafi wajen hisabi a ce za a je a auna ayyuka ran nan kowa kan shi kawai ya sani ba mai tuna wani kin ga lokacin da za a je a hisabi a bada littattafan nan mutum yana tunanin ta ina littafin shi zai zo ba mai tunawa da wani kin ga lokacin da za a je a hau siradi ba mai tunawa da wani kowa ta kan yake yana tunanin yadda za ya tsira ya ce mu jama'a annabawa abu kadai guda ɗaya aka bamu idan mun tsallake za mu koma gefe muna kallon al'ummanmu yadda suke tsallakowa wanda Allah ya sa za su tsallako suna tsallakowa muna cewa Allahumma ummati Allahumma sallim Allahumma ummati Allahumma sallim ya kanmu nan nan za mu tsaya wanda ya tsallaka ya tsallaka wanda bai tsallaka ba muna gani zai ta ba cikin wuta ba abin da za mu yi sai abin da Allah ya yi saboda haka daga nan sai dai kuka ta ƙara tambaye shi wata rana wani wurin ta ce to wai ƙiyaman nan idan an tashi wai maza daban ne za a ware mata daban ko ko wuri ɗaya ya ce gaba ɗaya wuta wuri ɗaya za a tsaya ta ce kai amma za a ji kunya yanzu mu taru da mu da iyayenmu da mazan da matan da surukanmu da kowa a wuri ɗaya kuma tsirara ya ce ai ina ai aisha abin ya wuce abin da kike tunani fa idza ja'ati idan mai ɗimautar wannan ta zo kiyama yawma firrul marumin min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughnihi ai idan wannan rana ta zo kowa ma gudun kowa yake ba maganan wani abu kowa zai tashi ne huffatan uratan gurlan buhman kowa zai tashi tsirara babu takalmi babu kaya babu babu shayi buhman in an ce buhman mutum bai rike komi a hannun shi ko le da pure water babu a hannun mutum kowa haka yake da maman shi taifai bai rike komi inda ka san dai jariri da ya fito haka ya fito kawai da hannun shi ma haka alaman zan ansa radda zai mutu kuma haka yake buɗe hannu na ban maku komi ban tafi da komi ba kun gani haka yake tafiya zaka za tashi ba komi haka za ta shiga ban Allah tabaraka wa ta'ala nan nan ba abin da zai taimaki mutum sai abin da ya aikata in khairan fa khair wa in sharran fa shar al jaza'u min jinsil amal kowa abin da ya aikata shi zai gani wal jaza to shi magana nan za a tashi za a yi sakamako saboda haka a wannan ana bayyana mana wannan idh yaqulu saboda haka akai mana wani ardun li mashhadin min mashahidil qiyama wa huwa mashhadun hayyin ra'iin yu'radu amamahu wannan abu ne wanda yake a raye mai ban mamaki wanda za a gitta mutane ya kulu ta'ala lokacin da Allah ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila na ranan ne za a tada makiya Allah zuwa ga wuta ay yuhsharuna ila nari ay yujma'una wa yusaquna ilaiha nahar nike nan ba nabi za a tattara su gaba daya kora su zuwa wuta ay uzkur lahum yawma yuhsharu a'da'ullah ka tuna masu ka gaya masu ranan da za a tada makiya Allah ai ai alladhina kafaru ai bihi wanda suka kafirce ma Allah fa lam yu'minu ba su yi imani ba wallam yattaqu ba su ji tsoron Allah ba ilan nari za a tara su a ce su tafi wuta fahum yuzauna za a tattara su ayyuhu basu awwaluhum liyalhaqa akhiruhum za a tara na farko har sai na karshe sun zo fa yusaquna ma ba'dihim ba'dan a tattara su a tura su cikin wuta gaba daya za su shiga hatta idza ja'uha har lokacin da in sun zo wannan hatta harfu ibtida'in ne fil lafzi harfi ne na fara magana ai imma ba'daha jumla mustadifa ko dai baya akwai wata jumla da aka fari illa an annaha tufidu ma'anan alghaya amma an kawo ƙarshe ana nufin har a wannan lokacin wama ai fi wannan ma ja'u haɗin ai mazidatul litawhid ana ƙara magana ne kawai a nuna lokacin da za su iso a ilai ilaiha lokacin da suka iso wurin wutan nan wada'u aka aka kira su annahum ay mazlumuna ay wannan su ne suka yi abun nan din su wada'u za su yi da'awa cewa annahum mazlumuna sai su ce ai su zaluntar su aka yi su ba su cancanci shiga wuta ba ko wanda suka ja masu wa akhadhu yatanassaluna min dhunubihim suka koma suna neman su sabula kansu daga zunubansu su nuna ba su suka yi ba wa qalu innahum la yaqbaluna shahidan min ghairi anfusihim sai su ce ba su yadda wani ya masu shaida ba sai kansu ويأمر الله تعالى أسماعهم وأبصارهم وجلودهم sai Allah ya umarci, wato kunnuwansu da idanunsu da fatansu fa tashhadu alaihim ay bima kanu ya'malu sai a ce su yi masu shaida abin da suka aikata wa huwa qawluhu ta'ala shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun za a sanya kunnuwansu da idanunsu yi masu shaida akan abin da suka aikata wa huna raja'u ila juludihim a nan ne za su koma su kalli fata yalumuna alaihim suna zargin su waya atabuna waya atibuna suna zargin su wa huwa ma akhbara ta'ala bihi fi qawlihi shine abin da yace wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina saboda za ku mana me yasa za ku yi mana shaida mara kyau ai shahadatu juludihim nahar nabiyu shahadatu juluduhum wajara wajawarihum alaihim shaidar da za a ce fata ta yi musu da gabobin su ya shahadatu takdhibin waftidahin wato shaida ce ta ƙaryatawa da kunyatawa za su ba ai wannan wa illa idha'ikun idda'a minakwati idanatihim ay mutahaqqiqa abi sahaif amalihim in ko ba haka ba ai su yadda yadda suka ga an ba su su ai dole dai a san su san kawai za su bi daidai wannan abun nan din su ne sun tabbata sun yi daidai sun yi laifuffuka da duk an basu takarda in ba haka ba ai sun san sun san abin da suka yi wa ijra'i da ma'ir sam'i wal basar wal julud bi sigati jam'i wannan al'uqala su da aka faɗi waɗannan jin su da kunnuwansu da sufan hankali ai dan su tabbatar musu da abin da suka yi ne da anna tahawura mahum domin za a yi magana da su anzalahum manzilatal uqala shi yasa aka sa su zama matsayin masu hankali ma amma in ba haka ba su ma sun sani abin da aka bayyana musu nan suna musu ne kawai dan suna neman akwai hanya ko suna tunanin akwai wata hanya da za su tsira alhali ko babu babu wani abu da za su yi fa ajabathum juluduhum bima akhbara ta'ala anhum wannan yasa fatan su ta da labari game da abin da Allah ya ba da labari akan su fi siya siyaq akan wannan magana qalu antaqana Allahu an antaqa kulle shay'in wa huwa kum awwala marra sai su ce Allah ne ya sanya muka yi magana wanda shi yake sa komai ya magana kuma shi ya halitta ku tun farko ai annashatul ula tun farko fi duniya thumma amatakum thumma ahyaakum sannan ya kashe ku kuma ya raya ku yanzu wa ilaihi turja'un zuwa gare shi za a mai da ku wama antum qadara wa antum qadru ji'tum ayfal wannan ba saboda haka gashi nan ko abinda aka ce gashi nan qadru ji'tum an maido da ku wal qadiru ala hadha kullihi wanda yake da iko akan wannan gaba daya qadirun ala an yantiqana yana da iko ya sa yi magana ko muna so ko ba mu so batun da ya sa mai magana sai mun yi magana ai kasa ma kanta ma magana take yi wanda mace mutum zai ce wa qala al insanu laha? ita kasa za ta bada labari aka ce li anna rabbaka wahalaha Allah ne mata wahayi dole za ta yi magana wala kulli shay'in wato Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko akan komi ara da in daqahu in yana so komi ya magana ma zai magana lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ma ya ce masu itiya tawan aw karhan qala ta'ataina ta'iin ba magana suka yi ba wa qawluhu wa ma kuntum tastatiruna ai kuma ba ku kasance ma da sadda kuke yin banna kuna boyewa ba an shahada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum akan cewa waɗannan za su yi muku shaida da ba ku boye ba ai wa ma kuntum wannan tastakhifuna ai wannan abun nan din ku ba tastakhifuna ai nam na ku na ku yace tastakhifuna ai ko ai wannan ai akwai akwai sunu akai abun nan din su amma akwai na har ma can wurin fi sahihaini wannan hadithatun zikrat annaha sababu nuzuli hadhihi al-aya a cikin bukhari da muslim akwai wani abu da aka kawo wanda aka ce shine dalilin saukar wannan ayan wa hiya anna abdullahi bin mas'ud shine abdullahi bin mas'ud kana mustatiran ay bi astaril ka'bati wato ya kasance ya boye wata rana da labulen ka'aba faja'ahu ay faja'a thalathatu nafarin ay qurashiyani wa akhar sai wasu mutane guda uku suka taho Quraishawa guda biyu da wani wanda ba Quraisha abun nan ba wannan ba abun nan ba qalilun ay eh, menene naku yace qalilun ay fiqhu qulubihim ay kathira ay shahamun butunihim wato qalilu fiqhi wanda ba shi da ilimi qulubuhum kathiratu shahamin butunihim amma suna da kiba sosai suka yi maganganu fatakallamu bi kalamin lam afhamahu suka yi magana da magana wanda ba na ganewa faqala ahaduhum atarawna anna allaha yasma'u ma naqul suka ce yanzu kana gani ɗaya daga cikin su yace yanzu kana ganin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato muna ji yana jin abin da muke cewa yana jin abin da muke cewa fa qala al-akhar yasma'u in jaharna sai yace yana ji in mun yi a bayyane amma wala yasma'u in akhfaina amma in mun boye baya ji wa qala al-akhar ɗaya yace in kana yasma'u idza jaharna fa huwa yasma'u idza akhfaina sai ce in dai har yana ji in mun bayyana to in mun boye ma fa yana ji qala abdullahi wa zakartu dhalika lin sallallahu alaihi wasallam sai ni kuma naje na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun nan ba abun nan wato su suna magana zagi suke ma mutane suna maganganu na banza suna cewa qalilu fiqhin qulubuhum kathir shahamu butunihim duka wannan suna abun nan din su su wato suna ganin ba su da ilimi masu abun nan ne eh, sannan kuma ga su da kiba ga kamar dai dama munafukai haka suke magana ko can baya da muka yi magana ɗazu cikin tul wannan ba a tabuk da aka tashi tafiya ai waɗanda suka keɓe suna magana ta su kai mara mara aina mithla qurra'ina suka ce mu mu ga irin malaman mu ba kuma har da annabi suke nufi suka ce ga sunan da manyan ciki suna cin abinci sosai sannan kuma an zo yaki su matsorata ne magana da abin nan su ko kwaɗayi ko wani abu kamar yadda yanzu mutane su ma haka suke su dinga zagin manyan malamai suna ce masu ga kaza ga kaza ga kaza marowata ne masu hasada ne masu rowa masu kaza masu kaza ba a ta ma amma lokaci su ce ba su taɓa ganin mai rowa ba kamar malami alhali ko manyan malaman nan ba ku san sadda suka je suka yi karatunsu ba suka zo suna koya mana kai kana kallon su a matsayin ba su baka duniya ba in ma sun samo su kuma lahira suke ɗauka suna baka wanda yake maka wanda wanda zai ma rowa shine ba zai ma rowan lahira ba sai ma rowan duniya duniyar ta banza wadda ko ma rowa in kana da rabo ciki sai ka samu saboda haka su ma haka suke munana mutane suka zo to sai shi ya dauki wannan magana ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa ma kuntum tastatiruna duk wannan abin da kuke boyewa ba wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai sani ba saboda haka za a bayyana shi ranar kiyama kowa ma zai gani in ka je ma ka kukkulla kuma ma shedan ma hasali da zai sa ka ma ka faɗi abu a boye kuma shi ya je gaya ma wanda ka faɗi ma ma so nawa in kuka kalli kissan barsisa da aka yi magana ai asali duk shedan ya hada ta sun tashi za su tafi yaki sun bada da ajiye amma da aka zo shedan ya je ya ziga shi kuma ya banna da ita ga ciki yasa aka kashe cikin ga wurin rufewa duk yasa aka gama daga baya kuma ba shi ya zo ya masu labari ba cikin bacci yace ce kun san inda ƴan ta yi wannan ya ce bai sani ba su uku fa amma rana ɗaya duk sai da ya saka masu mafarki cewa mutumin nan kashe muku ga abin da ya yi da ƴan ga abin da ya yi ta ma haihu ga inda ya kashe ta ga inda kabarin ta yake ga inda komai yake ya haka yazo duk ya gaya masu duk sai da ya masu wannan bayanin gaba ɗaya su uku suka yi mafarki iri ɗaya kuma ya nuna masu wurin da aka rufe ƴan uwarsu kuma shi ya shirya a can shi ya shirya nan shi ya shirya bannan shi ya shirya yadda aka kashe ta shi ya shirya inda aka bayan haka nan na ƙarshe kuma da aka zo kashe shi shi kuma ya zo ya ƙara shirya mai mugun nufi ya ce masa abin da za a yi kai man sujada guda ɗaya kawai ni kuma in baka mafita shi kuma ya faɗi mai sujada ya ce inni bari'un minka inni a Allah rabbal alamin ya ɓalle da gudu daga nan ya bashi ya mutu nan kafirci ga ɓanna ga zunubi ga kafirci kuma haka yake ma kowa jiya nan muka yi karatu nan aka ce lokacin da aka fitar da shi daga sama haka ya dinga tambayoyi to shi ina ne aljannan shi ina ne littafin shi ina za a bashi sa, ina za a bashi kaza duka aka bashi amsa aka ce ga inda za ka je ka ja su a nan wuni ka je ka halakar da mutane kuma haka yake har yau saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu lura da su mu kula da waɗannan abubuwa saboda kada shaidan din nan ya yaudare mu mu nemi magunguna da za mu sha don maganin sharrin shi in ma mun ji mun zame mai sauri mu koma wurin mai gidan shi mu haɗa shi da wanda ya halitta shi domin mu nemi mafita don tsarkin sunayensa na'am saboda haka waɗannan su ne abin da aka gaya musu ina ne saboda haka an ce ah, na har na uku na gama karanta ko to sai shi zan koma can asali ina ne narje ila al-asl har na uku kenan na'am wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi Shi ne mummunan zaton da kai ma ubangijin kuwa huwa zannun Shi ne mummunan zato ardakum ai shi halaka ku ai ahlakakum wa asbatum min al khasirin wannan yasa kuka wayi gari kuka zama daga cikin tababbun mutane alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yau al qiyamah wanda za su yi asarar kawunan su da iyalansu gaba ɗaya ranar tashin alkiyama wa haza huwa al khusranul mubin wannan ita ce asara babba wanda mutum zai rasa komai nashi wa qawluhu ta'ala fil ayati akhira Minha da Siya! magana Allah tabaraka wa ta'ala karshen wannan aya aka ce fa in yasbiru Ai ala a'da'illahi alladhina shahida alaihim sam'uhum in sun yi hakuri akan waɗannan makiyan da Allah tabaraka wa ta'ala wanda kunnuwansu da idanun suka yi masu shaida wa juludihim wannaru Su sun wuta ce dai makoman su ai ma'awalahum la yukhrajuna minha abada ba za su fita ba daga ciki har abada a yasta'tibu ko sun nemi a basu wani uzuri a yadda da su ay yatlubu al-utba ay ar-ridha fa yarda anhum fa yadkhulu janna a yarda da su su shiga aljanna ina fama ma hum min al-mu'tabin ba magana a yarda da su su shiga aljanna ai fa ma huwa bihasilin lahum abadan ba zai yi ba har abada fahum idan ai wannan ko bi sharri at-taqdiri sune mafi sharrin matsayi guda biyu da za a ce wal iyadu billah in sun nemi wannan babu in sun nemi wannan ma babu min hali ahlin nar ne wanda yake za su zama suna cikin muyagu daga cikin halin yan wuta Allah ka tsare mu Allah ka saba mu cikin yan wuta dan tsarkin sunayenka hidayatul ayat abinda mu koya na cikin waɗannan ayoyi ma abin nan cikin sauri na ɗaya taqriru aqidatul ba'th wal jazaa bi ardi mufassalin bi hali ahalin nar fiha wato an dan kawo mana wani bayani ko tabbatar da aqidan za a mutu kuma za a tashi da aka kawo mana wani hali wanda yake an yi bayani halin yan wuta a cikin wuta na biyu at-tahdhiru min fi'lil fawahish ana mana gargadi mutun ya kiyaye aikata ayyukan sabo na zunubi wa kaba'irudh zunubi da manyan manyan zunubai fa inna jawarihal tasha tashhadu alai domin duka gabobin mutun zasu mai shaida ranar lahira wannan hannu ya da shi aka kama ido ya da shi aka kallo kunne yace ce da shi aka ji baki ya da shi aka faɗi harshe ya da shi aka yi magana shi aka ce mafi yawan mutanen da zaka gansu ranar lahira an kifa su akan fuskokin su cikin wuta to ba abin da ya kai su illa hasaidu alsinatihim sai abin da harshe ya girbo masu Allah ka tsare mu na uku at-tahdhiru min su'i zanni billahi ta'ala ana yi mana gargadi mu kiyaye mu Allah munan zato wa min dhalika an yazunna al-mar'u anna Allah la yattalu alai. yana daga cikin mummunan zato mutum ya rika tsammanin Allah baya ganin duk abin da yake aikatawa aw la ya'lamu ai ma yartakibuhu ko ko Allah bai san abin da mutum yake aikata na sabo ba ai au annahu la yuhasibuhu wa la yujzihi ko ko mutum yayi tsammanin Allah ba zai mai hisabi ba kuma ba zai saka masa ba wannan mummunan zato na hudu wujubu husnul zanni billahi ta'ala wajibi ne a rike ma Allah kyakkyawan zato wa huwa an yarju an yaghfira Allah ai lahu idza taba min zallatin zallaha shine mutum ya rika fatan Allah ya gafarta masa idan ya zame daga cikin wata zamiya shi yasa ake so mutum ya rika yawaita istighfari da tuba ko da yaushe saboda abun nan wa an yarju rahmatahu wa afwahu kuma mutum ya rika fatan rahmar Allah da afwansa idza kana fi halil ajzi an ta'ati dan mutum ya kasa a wajen wasu da'o'i bai yi ba wala siyama indal ajzi anil amal musamman ma lokacin da mutum ya kasa yin aiki ko saboda tsufa ko saboda rashin lafiya lil maradi wad da'fi lokacin da mutum ya zama bashi da lafiya ko kuma yayi rauni kamar yanzu malam sani akwai abubuwan da in ka zo zaka ga ba gama a kujera wani lokaci yake zama ba sai fatan Allah ya masa afuwa yanzu Allah ba ni iyan yanda kake so kai afuwa ka karbi waɗannan da na yanda nayi kal kibir kaman girman kai abun nan kai afuwa girman kibar mutum ya zama yayi girma sosai ko yayi shekaru da yawa yayi rauni wani hawahu da abin da ya kama fa yaglibu janibar raja ala janibil a nan sai ya rika rinjayar da bangaren fatan cewa Allah dai zai mana rahama insha Allah kada ya rika